demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba batun koma bayan tattalin arzikin Najeriya. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A saƙonnin barka da sallah da shugabannin Najeriya suka aike wa ‘yan ƙasa batun tsadar rayuwa da koma bayan tattalin arzikin ƙasar da ta shiga ya janyo shine jigon jawabansu. A jawabin sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya alkawarin cewa da ikon Allah gwamnatinsa za ta farfado da tattalin arzikin ƙasar. Shugaban ya ce, Yayin da kuke bukukuwan sallah ina jinjina wa juriya da ƙarfin hali da kuke da shi ko kuke nunawa duk da matsayin tattalin arziki da ƙasar take fama da shi. Ya ci gaba da cewa ina ba ku tabbacin wannan gwamnati tana aiki babu dare babu rana wajen yaya wahalhalu da ƙasar na take fama da su. Ya ce gwamnati tana aiki tukuru ta fuskar farfado da ayyukan jiragen ƙasa, gina hanyoyi da gidaje, ƙarfafa manoma manya da ƙanana gwiwa, kuma ta dukufa wajen aiwatar da shirye-shiryen tallafawa matasa da kuma mata. Ga mashin fitar da Nasiru Adamu Ilika ya haɗa mana kan wannan batu na tattalin arziki. basukan da ake bin najeriya waɗanda a dubu biyu da biyar aka yafe sun sake taruwa kuma cikin tattalin arzikin da baya samun ci gaba cikin wannan kuɗi kashi goma cikin ɗari ne kacal kan tafi kan manyan ayyukan raya ƙasa casa'in cikin ɗari ke tafiya wajen lamarin yau da kullum alhali tattalin arzikin na bunƙasa ne ga manyan ayyuka na raya ƙasa inji ministan kuɗin najeriya miya da sun a wajen taron zauren al'umma da ma'aikatar labaru ke shiryawa lokacin da muka hauka ragar mulki najeriya na kashe naira biliyan ɗari da sittin da ne kan albashi da wata yanzu mun rage kuɗin zuwa naira biliyan ɗari da hamsin tara da haka a dutsen tsawon shekarar bara Najeriya ta kashe naira biliyan goma sha tara ne kacal ga ayyukan gyaran hanya da naira biliyan hudu da miliyan ɗari ɗaya ga sufuri shi yasa ba ma samun ci gaba in ji a Davidson. We cannot wait for the oil price to recover. We have to borrow to invest Ministar ta ci gaba da cewa ya zama wajibi Najeriya ta ciwo bashi don ba za a tsaya ana jiran sai farashin man fetur ya murmure kafin a fara zuba kuɗi a ayyukan raya kasa da za a buɗe taskar ci gaban tattalin arzikin ba. Jaridar Premium Times ta ruwaito shugaban kwamitin lamuran bashi na ciki da wajen ƙasa sanata Shehu Sani yana cewa ra'ayinsa ya sha bamban da na shugaba Buhari da ya ce ya ce Buhari ya ce Najeriya ta talauce. Sani ya ce ba talaucewa ta yi ba sai dai an talauta ta ne. Don haka ya kamata shugaba Buhari ya sauya Najeriya daga ƙasar ɗaukar alkawari zuwa kasar alkawari. Masanin tattalin arziki a Abuja Yusuf Aliyu ya ce tsarin babban bankin Najeriya na barin kasuwa ta yi halinta ga naira ba hanya ce mai kullewa ba. Tsananin jari hujja kullum kuma aka ce kasuwa ne za ta bayar rago bai da abinci a irin wannan wuri to akwai lokacin da dole sai an taimaki rago. Gajeren zango ba za a samu sauki ba doguwar zangon sai an ba da wasu gudumawa da ya fita daga wannan tsari na a bar naira ta neman makanta yanci da kuma samar da waɗannan daloli na abubuwan da suka zama muhimmai tun daga dubu 2008 da tattalin arzikin duniya ya shiga wani yanayi yanayi mai zafi ai mun ga yadda gwamnatin amurka ta shiga banki ta ɗibo kuɗaɗe ta zuba su a ma'aikatu dala dai a kasuwar canji sai ƙara tsada take yi da hakan kan shafi farashin kaya har ma da kayan da ba su da wata alaƙa kai tsaye da dala Kan haka muka nemi jin ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Shehu Musa ‘yar Ado da ke Katsina kan matakan da gwamnatin shugaba Buhari take ɗauka kan batun tattalin arzikin tun da ta kama aiki. So dole ne idan har shi shugaba Buhari yana so ya ci gaba da abubuwa na kawo ci gaba cikin arzikin najeriya dole ne sai ya sake taku saka ba irin wancan wanda aka saba ba to kuma idan aka ce za a tunza salo a kauce da abin da aka saba to mutane dole ne su ji zafi kamar yadda na bayani kuɗaɗen shiga da gwamnati ke samu sun yi karanci to saboda haka idan aka ce gwamnati ci gaba da biyan waɗannan kuɗaɗen da ake yawan kashewa musamman ma kan harkan tallafi na man fetur da tallafin hada-hadan da kasashen waje to najeriya ko gwamnati gwamnati najeriya ba ta iya ba sai ya kai da lokacin da har kuɗin najeriya ma sai ta ƙare sai ya ƙare har ana tunanin ma za a je a ciwo bashi to ne shi shugaba buhari ya yi nazari ya ce to gaskiya tabbas idan aka ci gaba da biyan wa'annan tallafin to ko za mu tsiyace kuma ba za mu iya ɗorewa ba to bari mu sauri mu cire shi A so that mu samu kudaden shigar zamu mutane ayyuka. Dr. Ahmed Kaban. So, cewa tsarin da shi shugaba Buhari ya kamata ya yi kafin ya cire wannan tallafin sai kawai eh, kai tsaye aka cire shi kuma ba tare da an tsaya an yi shi kan mataki-mataki eh, ba. Mamakon a ringa kamar a misali allura ta shiga cikin bikinka. To bai a wani lokaci ɗaya za a fara cirewa ba zai ma zafi ba wannan cire tallafin shi ya kawo hawan farashi da har mutane suke tunanin cewa ai shi hukuncin da shi shugaba Buhari ne ya ɗauka da har suka sa kansu suka samu kansu cikin wannan mayuwacin hali. Wannan matakai da ya dauka ya yi jinkirin su ne saboda ai daga zarar hawarsa mulki tsohon gwamnan babban banki wanda shine sarkin kano na yanzu muhammadu sanusi na biyu ya ba da shawarar cewa shugaban ya gaggauta cire tallafin mai da kuma a karya darajar naira kuma idan wani mutumi guda ɗaya ya yi kira ya kamata a zo a yi la'akari a duba a ga menene kuma illan wannan ko tasirin wannan shawarar da ya bada shi sa dama shi ma daga cikin abubuwan da muke tunanin cewa shi shugaba buhari kuma ya yi ko kuma ya kamata ya yi wanda bai yi ba shine ya kafa wani zaure wanda zai kunshi masana tattalin arziki wanda ba dole bane suna cikin gwamnati wanda za su dinga zuwa suna musayar ra'ayi idan wane ya kawo shawarar shi shi ma wane sai ce ai to in ni kuma ni ne ba haka zan yi ba saboda kaza da kaza to saboda shi wanda ke cikin gwamnati abin da yake kallo daban da ra'ayin shi daban da wanda yake waje shi kuma ra'ayin shi daban shi shugaba Buhari ya samu kanshi a wani matsayi wanda idan bai cire wani tallafin ba matsala ne idan ya bar shi ko matsala ne to dole ne dama sai an yi. ta ɗauki eh, hukunce-hukuncen da ba dole ba ne ba sai kullum ta ɗauka su ya mutane daɗi kuma kamar da na faɗa wannan hukunci ne ake mana saboda irin ta'asar da aka yi a baya da rashin aje kuɗaɗe domin shirin ta kwana na irin wannan yanayi da ba a yi ba a kwanakin baya mm. wanda a lokacin baya mun ga lokacin da farashi eh, ɗanyen mai ya tashi har dala amurka ɗari da arba'in da bakwai wanda a lokacin da ya kamata a ringa aje kuɗaɗe ko da ta kwana irin wasu kuma ba a yi ba. menene kuma gwamnatin nan take yi da yake jawo mata wato masu sukan lamiri suke gani ba daidai ba shi kamar irin shi la'akari ya shi yadda shi sarkin kano ya bayani yana duba ne da irin kamun ludayin shi kuma babban bankin najeriya ya kamata mutane idan su fahimta cewa shi tattalin arzikin najeriya ma'aikata biyu ce ko kuma ce mutum biyu ne suke da hurumin su aiwatar da ko kuma su yake hukunci domin shawo eh, matsalolin da shi tattalin arzikin ƙasa yake fuskanta na farko shine abin da muke kira ma eh, physical policy ko kuma na bin kuma shine monetary policy wato hukuncin hukuncin da shi gwamnati ne kawai ke ɗauka gwamnatin zartarwa musamman kamar shi shugaba buhari da da shi kuma sauran kuma sassan gwamnati na Uh, majalisa uh, dokoki da na uh, da na shari'a wannan su ɗaya kenan sannan kuma akwai shi wanda babban banki ne kawai yake da hurumin zai iya aiwatar da waɗannan hukunce-hukuncen to akwai lokacin da shi babban bankin najeriya ya kawo wasu dokoki na cewa musamman ma harkan naira cewa ba wanda za a canza ma kudaden kasashen waje sai wane da wane to shi ne shi sarkin kano yake bayani cewa hakan ma da za a basu kan wani farashi mai sauki shi ma wannan ba wani hanya ba ne mafita wanda zai warware matsalar da ake fuskanta to wanda ni karan kaina nake tunanin cewa shi ma babban bankin najeriya akwai matakan da ya dauka wanda nake tunanin shi ma da ba hakan aka dauka ba duk da cewa shi shugaba buhari bai da hurumin da zai tanka ma shi babban bankin najeriya kan hukunce-hukuncen da suke ɗauka kamar misali shi kuɗin haraji ko kuma percentage na interest rate da aka ƙara a kwanakin baya shi shi babu hari ba da yawun shi aka yi wannan ba shi babban banki ne kawai ya zauna ya yi la'akari da irin haihawan farashin kayan rufi sai ya ɗaga kuɗin ruwa da yake ba bankuna hmm. wanda shi kuma wannan zai tafi wurin ƙara kuɗin ruwan da su bankuna suke ba al'umma wanda kuma zai rage ma mutane yawan zuwa banki domin su ari kuɗi su kafa masana'antu da wurin samar da abubuwa wanda shi ne muke bukata yanzu amma kuma bankuna ba su iya ba mutum bashi a kan farashin da shi mutum yake so ya ansa wato farashin cin bashi yanzu ya ƙara yawa so cin bashi zai ragu kuma buɗe sana'antu zai ragu so uh, muke tunanin cewa a wannan lokacin da muke buƙatar masana'antunmu su farfado bai kamata a ƙara kuɗaɗen ruwa da gwamnati ke ba bankuna ba kamata ya a rage shi su ma bankunan su ringa rage ma kuɗin ruwan da suke ba mutane uh, domin su kafa masana'antu. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yadda sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamin na madadin Nasiru Adamu ilikaya da Dr. Ahmad Adamu na jami'ar Yar adwa da ke Katsina da kuma Cibashiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.